Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiru Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau talata hudu ga watan Fabrairun shekarar 2020. kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga sarfilo da kadun labarai. To Ibrahim masanan kimiyya a China sun ce sabuwar kwayar cutar coronavirus da ta kashe akalla mutum 425 da alamar ta samo asali ne daga jemage. Haka kuma sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidaje biyu na kungiyar al sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar guda ɗaya. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar ISIS a Siriya da aka kama a Faransa ya aikata laifukan yaƙi akan fararen hula. Kanun labaran kenan. Cikin shirin za a ji inda aka kwana a zaben 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihar Iowa. a jam'iyyar republican kusan shugaba donald trump bai sami wata wahala ba tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden duk da farin jinin da ake ganin yana da shi a nan wuraren gaskiya akwai dan wato na kasu To Allah shi kyauta za kuma a ji ƙarin bayani game da mutumin da ake zargi da yunkurin tayar da wasu abubuwan fashewa a wata majami'a a Kaduna. Ya shiga cikin church din kamar ya je ya yi ibada ne shi ma. da wata jaka sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya masana wato marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai garaje dubu ɗaya da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da wayan mutanen da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a ƙasar china kaɗai yau talata jama'a a ƙasar china sun ce ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438 hukumar lafiya ta duniya who ta ce tana tsammanin yawan waɗanda suka kamu da cutar zai cira da zara an samu sakamakon dabban mutanen da aka yi wa gwaji yawancin waɗanda suka kamu da wannan cuta suna ƙasar china duk da yake akwai kusan waɗanda suka kamu wato 150 a sauran ƙasashe jama'a a china sun ce sama da ma'aikata 7,500 ne suka yi aikin gina sabon asibitin a birnin wuhan birnin da ke zama cibiyar annobar. ma'aikatan dai sun fara gina asibitin ne ranar 25 ga watan janairu kuma ana sa ran za su kammala wani asibitin na biyu cikin 'yan kwanaki a ɗaya bangaren ko masana kimiyya a china sun ce sabo kwayar cutar coronavirus da ta kashe akalla mutum 425 da alamar ta samo asali ne daga jemage a wani sabon bincike da aka wallafa jiya litinin a wata mujalla mai suna nature wato ko halittu masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaƙa da kwayar cutar da aka samu a jemage a gundumar Yunnan da ke kudancin China. Binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar SARS virus da kashi 80 cikin 100 wadda ta kashe sama da mutane 800 a shekarun 2002 da 2003. jami'an china dai ba san takamaimai ta yadda cutar ta shiga jikin mutane daga dabbobi ba amma sun yi imanin cewa wata buɗaɗɗiyar kasuwa a china inda ake sayar da naman dabbobin daji ta taka rawa sosai magoya bayan masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat a faɗin jihar iowa sun haɗu suna fatan waɗanda suke goyon baya za su samu nasara don wucewa mataki na biyu a zaben fitar da 'yan takara. Shi dai wannan zaɓe shine gwaji na farko a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat ke neman ɗan takara ɗaya wanda suke fatan zai dakatar da shugaban ƙasa Donald Trump daga lashe zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. dubban 'yan jam'iyyar democrat sun yi tururuwa zuwa cibiyoyin zaɓe 1678 a faɗin jihar iowa inda suka hada da ƙananan majami'u da cibiyoyin al'umma da makarantu suna goyon bayan 'yan takarar da suke so da zimmar samar da ƙuri'un da za su taimaka waɗanda suke son wannan ita ce ranar aiki da demokradiyya inda masu kada ƙuri'u ke haɗuwa ƙungiya-ƙungiya domin nuna goyon bayansu ga 'yan takarar jam'iyyar democrat da suka da bani sanders da joe biden da elizabeth warren da pete buttigieg da amy klobuchar da kuma sauran 'yan takarar da ke fatan wucewa mataki na gaba ya zuwa yanzu dai ana jiran sakamakon kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su bari mu leƙa jihar Ayowa mu ji inda aka kwana game da batun zaben 'yan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar wato babbar jam'iyyar adawa ta Democrat da kuma jam'iyya mai mulki ta Republican ga abokin aikinmu Murtala Faris Sanyina ta waya. eto eh malam ibrahim kamar yadda dai wato manazarta sha'anin siyasar bana suka yi hasashe a jam'iyyar republican kusan shugaba donald trump bai sami wata wahala ba inda su tuni ma aka yi wannan aka kammala kuma tuni da ya lashe wannan zaɓen kuma da wato tazara ma mai tarin yawa kusan ma za a ce shi ne ma duka ya lashe saboda sakamakon da muka samu ya nuna cewa wato shi ya sami kashi casa'in da bakwai da ɗigo ɗaya na ƙuri'un da aka kaɗa hmm. kuma dukkan wakilai wato waɗanda ake kira delegate kenan talatin da biyar da ya kamata a ce an zaɓa a wurin baki ɗaya shine ya lashe su hmm. a bangaren uh, republican kenan hmm. to sai dai inda gizo ke sakar shine jam'iyyar democrat wadda kamar da ka sani tana da ta yan takara masu yawan gaske kusan goma haka to saboda kuma wato har yanzu uh, ba a soma fitar da sakamakon zaɓen ba hasali ba wasu wuraren har yanzu ba a kammala ba saboda la'akari da yanayin mutanen da suka fito. To ya batun hasashen cewa wuraren da aka fara kada ƙuri'a bani sanders kusan na kan gaba saboda ku matasa ne masu ra'ayi irin nashi da dai sauransu ya wannan batu yake eh hakika akwai wannan magana zaka ga eh, musamman ruhunan da ko kuma zance cibiyoyin da muka samu ziyarta daidai wannan lokaci ko wannan ma cibiyar da nake a halin yanzu zaka ga kusan wurin da yake shi ne mafi shi yake da mutane mafi rinjaye a lokacin da aka karkasa su ah. tsarin dama karkasawa ake yi tukunna eh, don abin kamar keke da keke ne ba wani boye boye ba ne zaka hmm. koma ne bangaren da kake to lokacin da aka yi wannan na gaskiya bangaren sa a wannan ruhunan musamman rufa farko da muka je mun tarar da gaskiya bangaren sa ne suka fi yawa hmm. to sai dai akwai wasu ah, waɗanda yake kamar su ma suna dan da mutane haka tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden shi kuma wato abin mamaki za ka ga cewa duk da yake ba san ba duka muka je ba amma dai hmm. wasu wuraren da muka je sai nake gani kamar duk da farin jinin da ake ganin yana da shi amma a nan wuraren gaskiya akwai dan wato eh, na kasu eh, ah. sai dai elizabeth ah, warren mm. ita ma fa ta dan kutso duk da kasancewar ta mace mm. amma dai ah, da alama tana dan kawo ta saboda gaskiya tana da magoya baya a ruhunan da muka ziyarta ko a gaida Murtala yanzu kuma ga Sarfilu dauke da sauran labaran duniya. To Ibrahim yanzu yanzu muke samun labarin cewar tsohon shugaban kasar Kenya Daniel Arap Moy ya Allah yi wa rasuwa ya mutu wanda shi yake da ɗan shugaba da ya mulki kasar Ghana hannu tsawon awa to kasar Kenya har tsawon shekaru 24. A yau talata dinnan da safiyan nan shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da ta wato ya sanar da mutuwarsa. sojojin amurka sun lalata wasu rukunin gidajen kungiyar alshabab biyu sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar a wani hari da suka kai kudancin somalia a cewar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon jiya litinin rundunar sojan amurka da ke afirka afirkom sun wato su ne suka kai har-haren da haɗin gwiwa sojojin somalia gidajen biyu ɗaya a garin jamem ɗaya jalef a ruguza su baki ɗaya, afirkom ta ce ta ɗauki tsatsauran matakai domin tabbatar da ganin ba a samu asarar rayukan fararen hula ba. A watan da ya gabata ne kungiyar Alshabab ta kai hari sansanin soja a ƙasar Kenya ta kashe sojan Amurka ɗaya da wasu ma'aikatan fararen hula biyu. Alshabab dai ta kwashe sama da shekaru goma tana faɗa domin ganin ta kafa daular musulunci a Somalia. Yawancin lokuta tana kai hare-hare makwabciyar ƙasar Kenya domin mayar da martani kan sojojin Kenya da ke shiga Somalia suka yi hare-hare. 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilan amurka da ke jagorantar karar neman tsige shugaban amurka donald trump da lauyoyin da ke kare shugaban sun gudanar da jawabansu na karshe jiya litinin a shari'ar da ake a majalisar dattawa duk wanda cewa babu tabbacin za a wanke shi dan majalisa adam shif da ke jagorantar masu gabatar da karan wato karan trump kan laifuka biyu ya yi wa sanatoci ɗari da za su yanke hukunci shari'ar magana mai so sarai cewa mun tabbatar da laifukan da ake zargin Donald Trump ya aikata. Ku yi shari'ar adalci ku tabbatar da laifi a kansa. Amma lauyoyin da ke kare shugaba Trump sun yi kiran da a wanke shi lokacin da sanatocin za su kada ƙuri'a da yammacin gobe Laraba kan ko za a tsige shugaban Amurka na 45 daga mukaminsa. Lauyan fadar White House Pat Spiloni ya faɗa wa sanatocin cewa babu wata shaida da ke nuna Trump ya yi ba daidai ba kuma maimakon tsige shi daga mukaminsa abin da ya kamata a yi shi ne a bar masu kada ƙuri'a su yanke hukunci lokacin zaɓe. daga ƙarshe ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar isis a siriya wanda a baya bayan nan aka kama a ƙasar faransa yana daga cikin waɗanda ke azabtarwa da aikata laifukan yaƙi akan fararen hula majid mustapha na mai da aka fi sani da Islam Alosh an kama shi ne a makon da ya gabata a birnin Marseille na Faransa kan laifukan da ke alaka da gallazawa da laifukan yaƙi da kuma hannu a ɓacewar sojoji a cewar kamfanin dillancin labarin Faransa AFP. Tsohon kaftin anadin sojin Siriya Alosh yana da hannu wajen kafa kungiyar Ja'ish al-Islam, kungiyar 'yan awari mai tsatsauran ra'ayi da ke kusa da babban birnin Damascus ara asiriya shi ne mai magana da yawon kungiyar har zuwa shekarar 2017 kamashin da aka yi na zuwa ne 'yan watanni bayan da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ciki har da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya fidh suka shigar da ƙara kan mambobin kungiyar ja'ish islam kan laifukan da kungiyar 'yan awaran ta aikata labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc madalla kamar yadda ba a rasa ji ba an kama wani matashi wanda ake zargi da yunkurin kai hari a wata majama'a a kaduna al'amarin da ya haddasa takaddama kan asalinsa da kuma ikirarin da ya yi kan haka ne wakilinmu a kaduna isa lawan ikara ya shirya mana wannan rahoton a yayin da matashin ya shaida wa rundunar 'yan sandan jihar kaduna cewa sunan shi nathaniel samuel kuma yana aikin a cocin ma wasu na ta yada cewa ya riga ya gaya wa cocin cewa sunan shi muhammad sani sai dai matashin da ake zargi da yunkurin ta da wannan bom ya shaida wa muryar amurka yadda wannan abu ya faru da kuma cikakken sunan shi na gaskiya sunana nathaniel samuel ni ma'aikaci ne a living faith church sabo saboda na makarantar pastor nasu to jiya ne da na je coci daidai ana cikin wa'azi na ji ciki na ya murda kamar fiva zai kama na haka shine na ce barin je bayi ɗaya bayan gida to da ina cikin bayan shine aka zo aka kama ni wai ai an ga explosive a cikin jakana ya ne wai an gani ne koko an gani a cikin jaka daga ina ka da su daga baraka place amma me zaka da su a cikin coci to mai gida gaskiya ban san aikin su ba kenan wata yarinya ne chris ta bani tare da abinci leda eh ban duba ba a cikin bakin leda ta bani to ni tunani na bai zo haka ba shine na gane ai ga abin da na dauka amma an ce ka gaya wa yan sanda bayan nan ma kuna so ku yi amfani da wannan abu eh, na gaya musu na gaya musu saboda ina aikin leburanci a unguwan boro ana ta daɗe sunan sunanka cewa ba nathaniel da ka faɗa ba ne me gaskiya sunanka gaskiyan sunana nathaniel samuel ni krista ne kuma ka ce a cocin kake eh amma me ya jawo ra'ayinka da wannan abu a cikin kuma cocin da kake bauta eh, rashin sani ne da sosai in dai zan gaya ma gaskiya gaskiya. DSP Yakubu Abubakar Sabo shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna kuma ya yi ƙarin bayani game da wannan batu. Wadda yanzu kuka yi hira da shi din nan mai suna Nathaniel Samuel ya shiga cikin church din kamar ya je ya yi ibada ne shi ma da wata jaka. Ah, zuwa wani ɗan lokaci sai ya ajiye jakan kan kujera sa'annan ya shiga bayi to wa'anda suka halarci a wurin ibadan sun ce sun jima suna jiran su ga ya fito ya ɗau jakan amma ba a gan shi ba wannan shi ya sa musu tsoro sai su garzaya suka sanar da jami'an 'yan sanda da suke ba da tsaro a nan cocin din ya ce kayayyakinsa ne suka ce buɗe ana buɗewa sai ga wasu ababai da ake zargin ababuwan fashewa ne. To kome matsayin kungiyar kristoci ta Nigeria kan game da wannan labari da ya ɗauki wani sabon salo? rabaran joseph john hayab shine shugaban kungiyar kristoci ta kan a jihar kaduna abinda mu mun sani shine dan ta'ada ne aka kama to yau da safe sai mun lura kuma ana yin siyasa da labarin police sun ce wai sunan mutumin da ya ne samuel to ikkilisiyar kuma sun ce mana bayan da aka kama shi sun sun bincike shi ya faɗa masu suna mohammed sani to ka gane wahalar da muke da shi a najeriya shine ba a yin kyakkyawan bincike balama a san gaskiyan abu amma mu kan mu damuwa mu ba sunan shi ba damuwa mu shine an kama mugu a bincike mugu suwa suka aike shi tuni dai gwamnatin jihar kaduna ta sanar da daukan matakai kwarara akan maganar tsaro da kuma neman tallafin al'umma kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samun aruwa ne shaida wa muryar amurka akwai mutane wanda suke yawan sa siyasa akan wannan al'amarin alshashi bai san fari ba bai san baki ba bai san waye musulmi waye krista ba rundunar yan sandan jihar kaduna ta ce tana ta yi wa nathaniel din tambayoyi ne domin tattara bayanai albashi a san ko yana da wasu abokan aiki game da wannan yunkuri isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida Isa Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya garzayawa shafukanmu uh, na yanar wato intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu yanzu dai ga shiri na gaba. Tsaka mai wuya. To in dai saboda taya mune take horon shi mutane sun mutu a ƙasar Mali ta fifi a ƙasar burkina ta fifi a ƙasar niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana ya ne ai babu matsala sai ku taiku tunda ta ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke in dai a yi gaskiya a yi adalci ai bai ka kuskura ba ko da ɗaya rana a ce shugaban ƙasa alhaji yusuf muhammadu yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar niger mutum in kan shehoshe. cikin akurki yake taya neman raƙuman da ya bacci. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya a kwanakin baya shugaban jamhuriyar nijar isu muhammadu ya salimi wasu manya-manyan mukarabansa na soja a sanadin ci gaban hare-haren da aka dinga kaiwa akan sojojin nijar din ana karkashe su musamman can kan iyakarta da kasar mali kafin hakan ta faru shugaban ya sha suka lamiri sosai daga wasu 'yan nijar din wanda suke ganin kamar ya cika goyon bayan ci gaban zaman irin wannan sojoji na ketare a cikin kasar tuma ba na faransa ba kwatsam sai gashi a makon nan aka ba da sanarwar cewa ai faransa din ma tana neman ta kara yawan sojojinta da ke yankin na sahel abinda zai sa su zarce sojoji dubu biyar wannan ne ya kamu ga batun da za mu yi muhawara a kansa a wannan shiri ne yau batun da muka faro tun cikin makon jiya wato magana game da makomar zaman irin wannan bakin sojojin ketare a kasashen mu na afirka musamman afirka ta yamma sunana maimuna ibrahim to gaskiya a yi na wa'anda suka ce din nan su ta su ta su in wani kokari ko wani taimako gare su su taimako ma sojawa mu nan da makamai amma su ba sai sun tsaya ba tunda mu ganin mu cewa su wa'annan sojawan mu ba yarda muka yi da su ba abin da muka yi so a bar su ja mu su yi aikin su Allah shi ne ke komi Allah kuma shi za ya kama mu Allah kuma ya kara su mu game da wannan kashe-kashe musamman mu mata da in mijin ka ya tahi ba ya dawowa wasu in Allah ya taimaka ajali na can shi kenan wani ma ko gawar shi ba a gani ya za kai da marayu. kuma game da wannan batun ne wakilin mu na can Nijar Sulaiman Muni Barma ya gayyato wasu fitattun 'yan siyasa guda biyu wato abdu idi na kungiyar fafutuka ta fscn da kuma salaji isa na jam'iyyar npr da ke kawance da ita jam'iyyar pnds tarayya mai mulki yanzu a can niger to yau fafatawar tasu za ta soma ne daga rawar da ake ganin faransa din tana takawa a tashi tashi hankulan da ke galabar kasashen namun afirka mm, ana ganin kamar faransa ba za ta rasa wata manufar boye ba bisa la'akari misali da abubuwan da ke faruwa a kidal Eh, kasar mali ne amma kusan a yau abin ya kai inda hukumomin mali ba su da yanci ba su da hurumin su saka su a kidal ɗin wannan magana kuma zan ka hujja mai karhi lokacin da wani 'yan ta'adda kwanaki da suka ɗauko makamai za su tahiya sun mamaye kasar mali wajen kashi kusan sattin sun tahi za sun kusa kai ba mako ba wannan sojan bane na horon shi suka tsaye da wani 'yan ta'adda ba haka ne bane ko ba haka bane ma fi sabilillahi kasashen afirka ga baki ɗaya da kasashen mali suka yi kira da babban murya da ƙasar horon shi ta zo ta taimaka kan waɗannan 'yan ta'adda su je su kwace bamako su kwace ƙasar mali ga baki ɗaya a wannan kira da aka yi a majalisar ɗinkin duniya ta ba ƙasar horon shi dama suka zo suka tsida su tsaf aka samu aka kora su suka bar wannan tahiya da suke na ɗauka hanyar zuwa bamako shi abun in mutane suna lusahi su bar man cewa wannan in ra'ayi na mutane yan tsirari wanda ba su san yadda duniya take su tashin hankali so ne suke a watsi ga baki daya wannan yan ta'adda su samu ma damar da za su kore dukkan guvernan guvernan na cikin wannan kasashe a koma cikin situation ta tashin hankali kana ganin idan sansanin sojojin nan na kasashen yammaci suka fice daga wannan yanki watakila 'yan eh, ta'adda za su mamaye tun ba shakka misali ɗaya tak inda wannan lokacin su ja wannan nahorin shi ba su tsira su ba akwai wanda zai iya tsare su ba sun kai mako ba da ba sun kwace kasan mali ba mutane su rika yin hali su rika lissahi mutane su lissahi ne suke jagorancin kasa ba jagorancin kungiyar society civil ne ba abu ne mai yauni sosai amana ce wadda ta jama'a suka ba mutum ba a yarda kamar yadda shugaban kasa Alhaji Usman Muhammad Yahudi waɗannan mutane da suke ko suke aikin 'yan ta'adda tunda duk wanda zai zo ya ce yana fata waɗannan mutane a kuri wannan sojawan wanda suke taimaka mu suke taimaka ma ƙasar Nijar suke taimaka ma sojawan Nijar a kore su taya su wani salo ne wanda suke so wani 'yan ta'adda su su mamaye ƙasashen mu in ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki mun gane su sosai kuma eh, in cikin yarda Allah ba ta hwadu ba wannan eh, wannan yadda suke so kin bai hwadu ba mm. shine muke so jama'a su kwantar da hankalinsu su gane wa'annan sojawa da hujja eh, Alhaji Idi ya yi magana ya ce an kawo babu bazi militar a Niger babu sojawa ne wanda ke da wanda suke cikin operation Barkan kamar yadda minista lantore da hodi ina gani ran inda ya saurara da ya duk misali duk abubuwan da ya kamata a sani na wa'annan soja na ƙasar amerika da ƙasar faranshi da ƙasar alman yadda suke ta annapi logistics suke nan cikin mu akasari saura suna na aeroport international wato sun zo eh, suna da wurin ajiyar kayayyaki saboda wannan barazana ta tsaro wadda ke ƙasar mali ya yi magana shugaban ƙasa alhaji usman mamadu yana cikin na wanda suka yi hattara ga maganar kidal da yahudi shugaban kasa alhaji usman ya ce kidal tana yadda statutin ta na yanzu barazana ce ga tsaro na Nijar kuma gaskiya ne. Hmm. To amma kuma eh, eh, eh, kidal din nan akwai hannun Faransa wajen tafiyar da al'amuranta. Ni ka san ban taɓa yarda ba da in huddo firci wanda bani da hujja kuma bani iya huddo wannan accusation babba saman kasa irin wannan kamar ta horon shi a ce suna bayan wa'insu mutane ko ku suna bayan su mutane na kidal. Hmm. Ni bani da wata hujja wadda za su cewa wannan statue ko wannan yanki na kidal yana da yana da yana da goyon bayan goyon bayan ƙasa shi. Alhaji Idi akwai taro da ya kamata a gudanar a kasar faransa tsakanin shugaba macron da shugabannin kasashe biyar mambobin kungiyar jason sahel a yadda shi macron din ya bayyana taro ne wanda a yayinsa za su bayyana masa cewar shin meye ne matsayinsu dangane da zaman rundunar Mm, barkan a waɗannan ƙasashe ko kuma a yankin sahel ya kake ganin za ta iya kayawa eh, eh, bisa la'akari da yadda shi macron ɗin ke ta korafi a kan yadda su waɗannan shugabanni suka kyale talakawa a ƙasashensu suna cin zarafi ko kuma suna nuna faransa kyama in mutane na ƙasar nijar 'yan tsirari ne to me yasa suke ba da tsoro ana hana su su hutu To don me ake tsoro ake hana su ake danne demokarasiya ana hana musu incinsu na su hutu. Mm, ba gwamnati na cewa saboda dalilan tsaro ne yasa Zan ce wannan bai mata su baka shiga sha'aninka wannan waƙoƙi ne duk masu wannan wakokin su ma sun san kawai suna yi ne don an umarce su su yanzu kowa gane wannan zancen da ake na yan tsirarin dama a shi zancen shugaban kasa ne shine mutane suka ɗauka yan amshe ko mutum in kan shi cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya ɓaci to in dai saboda taya mune take horon shi mutane sun mutu a ƙasar mali ta fifi a ƙasar burkina ta fifi a ƙasar niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana ne ai babu matsala sai ku ku tunda taya ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke gudu rana in ta hutu hannu ba iya tsari kamar ya kake nihi kenan ita dai gaskiya tana nan duk lokacin da za ka bude tana nan ita ba gusa ba take horon shi abubuwan da muka ce muka ce alaƙanmu da horon shi a gyara ta don a ci riba duk kowa a ci riba a haka muke ba. a yanzu ba a ci riba kenan ban gaba alama babu zancen a ci riba a ciki sojina ne na ƙasar horonsu suke ƙasar Nijar ba haka ba ne sojinan wata ƙasa suke zauwa wata ƙasa. Kirete ke da kwai militar, kiretan wannan ya kamata a gaban majalisa. duk wannan mutanen na shi ana haɗi mutane suna amshewa abin da aka ce su faɗi nan ƙasa ce mu mai 'yancin kanta wani soji baya zauwa nan ƙasar Nijar ashe ma a kalamin naku sojina ne da kaya suka zo ko kuma suke gujera da aikunansa a bisa ƙasar Nijar wanga ya kamata a yi shi je gaban majalisa a yi shi To amma ai kai Alhaji kan wannan magana ƴan majalisa ne eh. kamata su yi korafi ba ku ba eh, eh. cewa ba mu ne yau ƴan majalisa da sunan wa suke ba sunan ƙasa ba An ce ba ku da yawa ƴan tsararru ne kuke Ban mu da yawa amma ai ƴan ƙasa ne kuma muna da incin mu hoda abu balle abin da muke hodi yau an ga gaskiye shi. Ƴan majalisa ai wakilan mu ne ko? dole ne lokaci zuwa lokaci mu rika jan hankalinsu mu ce ga matsala 'yan ƙasa ku shurari 'yan ƙasa ɗan ƙasa inda kama a ce da gaskiya ciki ɗan ƙasa ko ɗaya ne in yi ra'ayi shuraren shi ake in kai ji an ce 'yan ƙasa wasu an maida su 'yan tsirari to babu alamar demokarasiya ciki mutane suna abin da suka so ne suna abin da suka so don iko amma a tsarin demokarasiya ɗan ƙasa ɗaya yana iya zanga-zanga ya fito da dirafan shi kana gani ana yi ƙasashen turai ka ce baka so ai shugaban ƙasa zaben shi ne aka yi kuma dole 'yan ƙasa su faɗi yadda abubuwa ake kamar shi yadda ita gwamnati ke gani ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata ajanda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke washi-washi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da ya yi shi kan shi ba kalamu ba ne wanda shilgaba yake shi shilgaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk ƙasar Nijar ta tashi kamar mutum ɗaya tun da wanga yakin ba wani horon shi bane ba wani sojinan horon shi bane za su zo su mashi eh, sojinan mu ne sojinan sahel ne da 'yan ƙasa su ba da rahoto mm. wa'anga wanda suke shigowa suna zambatta musu bar zamban mu ba wai horon shi bace za ta yi inda horon shi ce ai ba ba ta kenan kuma ba alama za ta gyara abin To a gaishen ku malamai. Idan Allah ya samu dawo makon gobe za mu tsunduma ne sosai a cikin alaka da ke tsakanin ita ƙasa Faransa din da ƙasashen da ta taɓa yau mulkin mallaka. Inda har za a taɓa zargin ko shugaban Faransa Macron ya rena su shugabannin namu na Afirka ne. kuma makam yaya magana da wasu ke na cewa duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Nijar na yanzu yanayi ne a bisa umarnin shi Macron. Ba da bayan haka me bambancin ma kasashen da Faransa ta mallaka da wanda burtaniya ta mallaka idan ana magana daukan umarni daga tsofaffin iyayen gijin nasu yanzu dai muna godiya ga su bakin namu malam audu idi da kuma malam siraji isa tare da shi wakilin namu suleiman mudin birma a can yamai a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakuta a nan washington mun baku lafiya masana kimiyya a china sun ce sabo kwayar cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alama ta samu asali ne daga jemage a wani sabon bincike da aka wallafa jiya litinin a wata mujalla mai suna nature ko halittu masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana alaka da kwayar cutar da aka samu a jemage a gundumar yunan da ke kudancin china marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar ta bara sun fara komawa sabon asibiti mai gadaje dubu daya da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe mutanen da ya kai 425 a kasan cana kadai To masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safila Hashin Gumin da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injine mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalama Siyar ke cewa sai kuma da hantsin. VOA Afrique, le monde